A dubu shida Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke yi na tafsirin ayon alkur'ani mai girma a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan gra garin kefi jihar nasarawa muna cikin tafsirin suratul muddassir mun tsaya a aya ta 48 yau za mu tashi a aya ta 49 insha Allah ta'ala bismillah zuwa ƙarshen su وما لهم عن الكبيرة معرضين كأنهم حمر مستنيرة فرت من قسورة بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة

jawabi akan waɗanda al-muslimun waɗanda suka tsinci kansu a cikin wutan safar har su su ne Allah ke ƙara yi mana bayanin wane ne su shabi'unsu, da kuma abubuwan da suka sabauto musu suka tsinci kansu a wannan wuta ɗin bayan Allah ya faɗa mana wasu daga cikin abubuwan da suka yi da ƙarshe Allah maɗaukaki sarki ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'i cewa ceton masu ceto ba za ta amfane su ba duk da yalwan ceton da yalwan waɗanda za su yi ceton duk yalwan rahaman Allah maɗaukakin sarki da tausayinsa amma su Allah ya cire su daga cikin waɗanda za su wannan yalwa rahaman da tausayin zai shafe su sai Allah maɗaukakin sarki ci gaba da yi mana bayanin ɗabi'unsu da halayensu saboda mu ƙara tabbatar da cewa lallai sun cancanci irin wannan azaba da irin wannan alƙawarin azaba da Allah ya musu shi Allah maɗaukakin sarki ce me ya same su ne da suka zama an tazkirati suka zama masu bijirewa masu juya baya ma wa'azi da tunatarwa mana daga cikin kamar bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana wasu siffofinsu guda hudu ya mana sakamakonsu Allah sai ci da kuma faɗa mana wasu daga cikin ɗabi'u wanda duka ya sa suka tsinci kansu a cikin wutan jahannama. An ya faɗa mana lam naku bil musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna naqudu ma al qa'ibin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin. Sai Allah ya faɗa mana sakamakon su. Allah nan kuma sai Allah ya sake ci da faɗa mana daga cikin ɗabi'un su. Daga cikin ɗabi'un su akwai gujire ma wa'azi da tunatarwa. juya baya ma wa'azi juya baya ma tunatarwa Allah sai kwatanta irin yadda suke juya ma wa'azi baya yace ka annahu muhammurun mustansira yadda ka san jakunan daji waɗanda aka tarwatsa ko aka rikita ko aka wargaza su yana daga cikin tabi'a ta jakin daji sun gani nisa duk yawansu sun suka hangi karauta ko suka hangi zaki ko damisa ko wata dabba waɗanda za ta iya cutar da su to tun daga nisa suna hangen shi suke watsewa kowa ya kama kanshi to irin wannan watsewan irin wannan juya bayan irin shi mushirikai kafare suka rinka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. suna ganin shi sai su watse yadda jakunan daji suke watsewa a lokacin da farrat min qaswara lokacin da jakunan dajin suke gudu su watse su guduma abun farauta su guduma mai farauta ko su guduma naman daji na kura ko sharkeci ko zaki ko damisa to haka mushrikai suke ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suna zaune suna tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taro su sai kowa ya watsi kowa ya kai ya kama kanshi ba ta ma so su zauna su ma ji me yake fada balle su ji abin da yake fadan zai amfane su ko ba zai amfane su ba ji ma ba sa so yadda kwatan kwatankwacin yadda za ki kwatanta wani abu da yake iya faruwa hatta a cikin mu a yau. Ina za a ce mutane ne su shida bakwai takwas goma dukansu kawaye ne ko abokai amma a cikinsu sai Allah ya sa ɗaya daga cikinsu ita kuma tana da ƙoƙarin duk wanda ta ga yayi wani abu mara kyau sai ta mishi nasiha ba a yin kuskure a gabanta in aka yi sai ta yi magana sai ta yi nasiha sai ta nuna kuskure ne to za ga irin irin wannan tsawon in ana ana zauna ana hira in ka zo sai a yi shiru ko ba haka wani daga nisa ma tana zuwa sai ake to to ga ta nan sai ka san wani wani abun tsoro ko ba kuma take fate ne nasiha da wa'azi da tunatarwa amma sai ta zama fitananniya a wajen su wadda kuma irin wannan ɗabi'ar ɗabi'a ce da ya kamata a yi ma mutumin banza amma in suna da kawa ko aboki mutum banza haka miki wannan ɗabi'an kuma wanda kuma shi ya cancanta a masa wannan shi ne abinda malam da ahalari yake faɗa cewa wala ya illu lahu ko mujalasatu wala ya illu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatu yake baya halatta ga mutum musulmi baligi mai hankali da ya abokantaka da fasiki baya halatta ya maida fasiki abokin zamansa abokin hiransa a can gaba yake wa yajibu hijranuhu ya zama wajibi ma ka kaurace masa to irin wannan kaurace wanda ya kamata a mutumin banza A irin shi ne kuma za a koma ana yi wa mutumin kirki mai yin nasiha mai sadarwa in ma ba a tafi ba ana yin magana tana buɗe baki za ta yi wa ce kin gani ba ba wa'azi muke so ba nan haka ake yi ko sai a tare ta yanzu fa ba ba wa'azi ne ba ba wa'azi muke so ba to irin wannan irin abin da kafarai mu shi kai garin kai ma annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam sai ba su kadai ba har wasiya suke yi har wasiya suke yi lokutan aikin hajjin su na jahiliya aikin hajjin su na kafirci so da yana daga cikin abin da mushrikai ba su saki ba daga cikin abin da annabi Ibrahim ya karanta ne aiki bane. har lokacin da suke shirkar suke da gumaka a Ka'aba da yawa har a lokacin lokacin suna aikin haji. sun yadda sun tabbatar cewa aikin haji wani aiki ne da ake dan neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki amma matsalar ita ce sun aikin hajji da ke ba yadda annabi Ibrahim ya karanta amma dai suna yi da sunan suna aiki sadi daga talbiya haukan harami talbiya na musulunci labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak shine na musulunci su kuma nasu labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malaka shi Allah ya ce babu abokin tarayya su sun ce a akwai abokin tarayyar da kai ne ka ya zama abokin tarayyanta in suna faɗa ma Allah cewa shi ya sa wani ya zo mishi abokin tarayya to haka suke yi Sa'annan akwai wasu abubuwa da ba sa yi ba sa safa da marwa sun suka zo aikin hajjinsu shi yasa a ƙur'ani Allah maɗaukacin sarki mu musulmai sau da nuna mana wa akwai abin da suka akwai abin da suka tamfa akwai wani da suke da shi a kan yin safa da marwa yasa da Allah madaukaki sarki magana akai yace inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima Allah yake lallai safa da marwa yana daga cikin wasu ayoyi na Allah madaukakin sarki duk wanda ya je aikin haji to babu laifi yayi tawafi tsakanin safa da marwa da Allah ya ce babu laifi yana raddi ne wa mushrikai saboda su suna ganin yin safa da marwa akwai wani abu da suka canfa da zai samu mutum mara kyau yana daga cikin abin da suka canza a nasu aikin hajji daga cikin abin da suka ƙara canzawa aikin hajjin su shine in aka yi arafa ai ana yin ana akwai arafa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce al-arafa al-hajj arafa ce arfa ita ce ma aikin haji to su ba fa'i suna tsayawa ne a muzalifa in suka bar mina su je muzalifa daga muzalifa sai su dawo sai su fara sa filin filin arafa ya daga cikin abubuwan da suka canza haka daga cikin abubuwan da suka canza shine sun canza cewa mutum ba zai da halatta ba mutum ya yi ɗawafi da kayansa da yake sawa. To haka in ka zo garin maka sai dai ka yi hayan kaya wai kayan da ke jikinka tun da aika sa'a ma Allah da su tsara ka bi halatta kai hawa biyu da shi ba sai ne kai hayan kaya sai kai hayan kaya to kuma basiran da su ta ce shi ne in kaya na yi saban Allah da shi yasa ba zan yi dawafi da shi ba to shi kuma fatan na ba shi ne ya saban kaga ka ta har fatan ma sai a iba kenan ko kun ka gama dawabin sai a mayar sai kai hayan kaya wanda ke da kudin hayan kaya kuma suke dawafin tsarara. na maza sai su yi fi da rana mata sai su yi fi da daddare wanda ba su da kuɗin hayan ka da shi ne su yi tsirara ba a yadda kai da kayan ka ba yana daga cin abun da suka canza sannan yana daga cin abun da suka canza shi ne wani mutum ya ɗauki harami to in wani dalili ya sa zai shiga gida ko da ba gidan shi bane to ba zai shiga ta kofa ba sai ta katanga so da kar a samu wani abu ya zama shamaki tsakanin shi da Allah kar wani abu ya shiga tsakanin shi da Allah shi yasa Allah ya faɗa cikin Alƙurani wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin al birra man taqa wa atul buyuta min abwabiha Allah ya ce a biyayya ga Allah ku zo ku shiga gida ta kofa a ce sai ku fita ta katanga ba so su mushrikai yana daga cikin abubuwan da suka canza amma dai sun yadda cewa aikin haji wani aiki ne wadda ake yi don a samu kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suna daga cikin abin da ba su yadda shi ba gaba ɗaya abin da suka tarar na abin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya koyar to amma hatta a lokacin aikin hajjin bayan su sun bijire ma kiran annabi muhammad sallallahu alaihi sun imani shi kunna uwan shegu kuma har suna yin wasiya in lokacin aikin hajjin su yayi na jahiliya yayi to sai a sa delegations a duk wata hanya da mutum zai fiye shigo garin maka to su an sa wani abu wanda ya zo wanda suka zo daga sauran kasashe sauran garuruwan larabawa sun za su zo aikin haji daga nan sai a musu wasiya tukun a musu fada a ce to a garinmu nan akwai wani mutum sunan shi wani ya zo ya ce shi annabi ne amma kuma mu abin da muke kyautata zato shine ya samu taɓuwan hankali ne kuma ka kai ma ku saurare shi kuma yan yana magana yana da sihiri da uwan hankali na akwai sihiri kana jin shi sai ka bi shi Za ka kar ku saurare shi haka suke yi Kina ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kasan Yaman yake ba da labarin dalilin da kayan musulunta yace da yazo aka maka wannan wa'azin shi kuma shi a garinsu kwararren mai magani da likita ne na mahaukata har ana kai mishi mahaukata daga gurare daban-daban kuma ne gashi an ce mishi ga wani wanda ya samu taɓuwar hankali ne shi ya tsayi a kan taimaka musu sai mishi magani sai ya warke a shi ne za mishi magani a ce da ya shigo da farko da ya shigo a ce sai sa auduga ya toshe kunnin sai da kare ma ya ji ne yake faɗa yace da shiga zama gashi da hankalin shi amma ya mai da kai kurma yace kai sai ya sai ne a nuna mishi da annabi yake Allah sallallahu alaihi wasallam sai same shi ta gaishe shi suka gaisa yace to ni suna na wani da guri kaza kuma a garin mu ne kwararren ne magani ne na mahaukata kuma na zo an ce mun kana da kashin hankali. Za ka so za ka yi magana sai in je irin kalan hauka da kasar irin maganin da zan baka bayan kila in damu ne kila za ka danna mishi mari kaga na ka haukan na duka kenan ko ba haka bane Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara yace to shikenan sai zai fara magana Allah sallallahu alaihi wasallam fara innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره wa nastaghfiruh ya gama fatul haja zuwa wannan ya tsaya shiru yake sake maimaitawa sai maimaita na biyu yake kai wannan ko masu hankali ban taba jin wanda yake magana na fasaha da hankali da hikima irin wannan yake karanta ne abin da karanta karantarwa Allah sallallahu alaihi koya mishi addini shine kaza shine kaza shine kaza yake to ya zan shiga addini ko aka ba shi kalmar shahada ya musulunta shi da zo maganin hauka sai shi ne aka mishi maganin hashi haukan na shirka to haka suke yi bayan su sun bijire ma wa'azin da tunatarwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'annan kuma suna yi ma juna wasiya da wasiyi cewa su bijire shi daga cikin abin da Abu Lahab ya shahara da shi shine duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zuwa yayi wa'azi shi ma yana zuwa gurin shi ma yayi irin nashi wa'azi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa'azi ya koya mutane ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza Allah yana son kaza yana son kaza ku yi kalman shahada ku da ku yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barin gurin Abu Lahab shi kuma zai zo yace kun ga wannan tasha nan suka ce eh to dana ne yi wa amfani shi uwa dai uba da shi ba zan miki shiri ba ko ce eh to ya haukace ma haukace ne shi ka nake bi so da kare ruwa da mutane duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi ya tashi kuma sai ya je gurin shi ma yayi sai ya je gurin yayi matan shi kuma duk hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fita da daddare da asuba sai sai ta zuwa kaya da in manzo Allah sallallahu ya zo wucewa ya taka kan ya soke shi duk kafin shi tafi da jini shi sai Allah ya hada su gaba da bayan ya gama da Abu Lahab sai da Abi Lahabin wa tab ma anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran za ta labu Allah ce a labu tabbas ya shiga wuta wutan ma ni baki ne da yula sai bai tsaya nan mace ce wa mara'atuhu da kuma matansa hammalatul hatab wannan da daukan kirare da tsaya din nan ta sa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma sai ta shiga wuta kuma an ta shiga wutar fi jidiha hablum min za a sa mata abun wuya na wuta bayan tana cikin gidan wuta bayan da ayan ta wannan suran ta sauka wata da tara ba a ji ana ta karantawa a garin maka sun suna da rai suran ya sauka ake karantawa sura Allah ya tabbatar musu su ga sun tabe ta zo a kutace Allah sallallahu suna zaune tare da sai na Abubakar sai gata sai na Abubakar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ummu jamil nan ba ta kamo hanya ka duba sunanta mai dadi ummu jamil yace ga ta nan fa kuma kai take nima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za ta ganna ba sai wata tsaya a gaban sai na Abubakar yace ina abokinka kaza tana taji tana bukanta yace wata take nime shi ai ki nime shi ba shi ki nime ki nime shi ga matajin ta tafi ga manzo Allah zaune kusa da shi amma Allah ya rufe ganin ta ta iya ganin shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam so haka take haka take su su bijire su juya baya sannan kuma su rinka yi ma wasu haɗauce masu masu su yi ne su jijire su juya baya Allah maɗaukacin sarki to me yasa suke haka me yasa suke haka fama lahum an tadbirati mu'ridi ka annahum humurun mustanfira farrat min aswala التي بل يريد كل مسلم منهم أن يؤتى صحفا منشرة ce ba komai suke so ba a ce kowanne daga cikinsu ne yana son sai an ba shi wani littafi buɗaɗɗe da zai ba da shaidan cewa shi annai muhammad manzan Allah ne suka yi suka kawo manzan Allah sallallahu suka ce to mun ji labarin cewa banu isra'ila shi mutum ya laifi wanda ke kan daidai da wanda ke kan kuskure cewa kwanciya yana kwance kawai zai farka da buga bacci sai ga takarda a kusa da shi daga Allah cewa kai kai shi kaza da kaza da kaza hukuncin ka kaza haka mu ma in kana so mu yi imani da kai kuma in muka tashi a fashi sai mu ga wani takarda daga Allah cewa wannan da na aiko shi da yake muku azan nan Muhammadin nan to manzo na ne kuma ga wannan wa za mu yi imani ba kowa yana son wai shi a bashi wani shaida a bashi wata takarda daga Allah ba takardan an rubuta cewa eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo na ne ni na aiko shi wai in ta yi haka ba za su yi imani bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kaga kwadan kwatin kaman abin da banu isra'il suka fada wa annai musa alaihi salatu wassalam suka ce a suka ce ƙarya ne cewa da yake yana magana da allah su ba su yadda ba ba su yadda ba suna so su ma su ji maganan Allah su ma su ji annai Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah Allah ya ce ba matsala a zo da su su ji Allah ce faktara Musa saba'ina rajulan min miqatina annai Musa aka tsaya aka zaɓi cikin saba'in masu hankali yana za a gane cewa in mutum ya riga ya zama kafin ko hankalin shi ba yana rasa. sai da nai Musa ya zaɓa ba aka yi zaɓe aka fitar su suka yadda wa'annan sun fi hankali su ne za a je da su su ji maganan Allah sau da su tabbatar su zo su ce ma mutanen su cewa eh tabbar Allah yana magana da Annabi Musa suka je suka ji maganan Allah sai kuma suka ce to lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ce to mun ji amma ba mu tabbatar ba mu ga Allah mu gan shi shiri mu zu ba mu gashi muna kallon shi bayan sun faɗi wannan Allah madaukaki sarki sai aiko aika musu da tsawa fa aka akhadhatuhum sa'iqatu sai tsawa ya kama su gaba da tsadi ba mai motsi annai Musa ya roki Allah ya ce Allah a tausaya a tada su yanzu na ɗauko mutanensu na zo da sunan in koma kuma ce duka sun mutu ai bala'i ya ƙaru Allah ce sun ma'atnakum bi ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ce sai muka rayar da ku bayan mutuwa bayan mun kashe ku so da ku gode mana ku gode ma Allah madaukake ku a rayar da su duka koma cikin gari sai mu take to yanzu ku fara musu kun duka ko ba ku yi kashe mun ji komai ba ba abin da muka ji sai mun ga yana magana kamar ya tabu amma mu ji komai ba ba abin da muka ji shi yasa za ga kissan annabi Musa ya fi kowace kissa yawa cikin Alkur'ani saboda ya fi kowane annabi shan wahala saboda shi shi daga baya ma ya kai ga ba wai kafare ne suka cigaba da bashi wahala wa'a waɗanda suka ce su musulman ne su ne kuma suka cigaba da bashi wahala har yabar duniya har yabar duniya to shine irin abin su ƙwarai ƙuraisha suke son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu a cikin sotul isra Allah ba mu labarin wasu abubuwa da suka jero suka ce in dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so su yi imani sai ya sai ya provide musu waɗannan abubuwan so ga Allah yake mana wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا تأتي حتى تنزل علينا كتابا نقرأ التي يقول سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا التي قالوا سكر شاسكة مع أني محمد لن نؤمن لك بلا متقن إيماني لكي hatta tafkura lana min al yanbu'a sai mun ga saboda tsaban abin da ya saba samu cewa sai addini ne kawai yanzu shi nan busheshen guri ne a garin maka ba gari ba ne da suka rafuka da kokoma ko yake da ma kadaman da ruwa zai abin nan sai to nan busheshen gurin mu ga ruwa na kukugowa da dinga kukulowa kawai sai yake kenan aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko kuma ko mu wayi gari mu ga katoton gona mutafinai da ilahai daga ina a ce mana Allah ne sokar maka so da ya tabbata ma sai annabi fa tufajjir al-anhara khilalaha tafjira kuma gonan ba gona kaɗai ba mu haƙora mu hanyar ruwa kata kata a cikin gonan kamar wannan aw tusqita sama'aka kama za'amta alaina ko kuma muna zo na maga sama ta faɗo mana kamar yadda kake faɗa cewa Allah zai bana azaba to azaban saman ta faɗo aw ta'tiya billahi ko kuma ka zo da kai da Allah ga ga Allah in kai wazi Allah ya gaskiya ne ai mala'ika kabila kuma mu ga mala'iku suna muku rakiya gungu gungu yace aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko mu ga mu waye gari ko mu ga katotan gida na zinari ya ce Allah ne ya saka maka da shi aw tarqa sama ko kuma ka hau sama, mu muga muna tsaye muga ka haura sawa ka tafi wajen Allah to ko ka tafi walan nu'mina li ruqiyaka ba za mu yi imani da ka je wajen Allah ne ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka zo da wani littafin daga Allah a rubuce cewa eh Allah ce eh ya zo guri na ne wannan gashi shedani ne na aiko shi suka ce in ka mana wannan mu ba za mu yi imani sai Allah ya ce ka ce musu kul ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ma kuntu illa basharar rasula ni ba ko wai ba ce mutum ne ba manzo na Allah har abin da kuke faɗan nan ba wanda ke da ikon yi sewa ni ko mutum ne ni ko mutum ne shine a cikin su ne aka samu ne je inda inda ake tara manuscript na alqur'ani da ya kalli manuscript na alqur'ani sai wata addu'a yake cewa in Allahumma in kana hadha huwa al-haqq ya Allah in wannan abin da wannan ya rubuta yace Qur'ani gaskiya ne daga gurinka in da wayo ne ne kamata addu'an ta zama Allah ka shirye da ni yayi ko a shi ba wannan ba in kana hadha huwa al-haqq min amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw ikhlasi 'adabin alim in ko qur'ani gaskiya yanzu Allah ka mana ruwan duwatsu kuma aka yi ruwan duwatsu ya rai kasan san gaskiya ne ko ba gaskiya ba da imani shi yasa Allah ya ce wa yada wal insanu bi sharri du'a'ahu bil khair ita awitina bi azabin alim ko kuma ka zo mana da wani azaba mu ji a jikinmu wata azaba ta rike mun da ɗari muka ji a jikinmu tuko ce mu sai to kai sakon Allah ne Allah ya ce a ah, wa ma kana Allah yu'azzibuhum ma anta fihim wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah ya ce ba ai bazan zan mutu azaba na gaba ɗaya ba alhali kana cikin su to bazan taba taɓa mutu azaba na gaba ɗaya ba in dai a cikin su akwai masu yin istighfari to yanzu za a saukar da azaba zai shafi kowa zai shafi kowa shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shiga damuwa saboda rashin imanin su Allah ce fa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya yu'minu bihada la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihada alhadith asafa Allah ce me yasa kake so ka halaka da kanka da cikin ciki dan sun yi imani da alqur'ani suna ce karkai haka karkai haka ko na naka karwa azini wanda bai imani ba karka shiga damuwa da bakin ciki dan yi bai imani ba ko dan ya faɗi maganar banza ko dan ya zage ka ko dan ya kaza wannan kare ka ne ka wannan tsakanin shi da Allah sai ka ci gaba da wa'azi daga wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wannan abin da suke yi duk wannan abin da suke bai kuma yin fushi ya muku fatan fotin halatsi ne ba bayan da suka ma musulmai wulaƙanci da suka musu a yaƙi da suka aka kashe wanda za a kashe wadda a cikinsu har shekan ya shelanta musu cewa ai an kashe annabin ma saboda can ko wanda ya tare a cikin Allah sanin takobi a yakin ofis. ya tare shi a kai sai ɗauka sai je ce ai ai ya kashe annabi sallallahu shi shaidan shi ma ya ɗauka shaidan sai ya jifa a kunnuwan mutane cewa ai an kashe annabi lokacin da ana yaƙi sai aka ce kwamandan ku gaba ɗaya an kashe shi sauran da zai faru arzikin su zai mutu shi kuma waɗanda aka ce su suka kashe wancan kwamandan su kome za su samu ƙarfi suka rinka ya a manzo Allah sai ce har kowa ba da amsa bayan yaƙi ya lafa to shi abu sufiyan a lokacin da aka ce an kashe annabi da dawa, lokacin yana kafiri bai musulunta ba kuma shi ne ya kwamanda na kafirai aka zo yakin uhud to shi ya da ya dawa da ya lafa sai ya hau saman dutsen uhud shi da dama nan suka hau suka wa musulmai illa ba musulmai sun sa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasu sauko ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu Allah ta sai ce kai ko an kashe mu angulu ya zo yana cin nama mu kasu sauko har yawa suka saba aka bar mutanen da ba su wuce mutum goma sha ɗaya ba har na kuma suka zaga ta kashe wa'innan kuma suka fara ɗauka musulmi sai abu sufyan sai ya hau sai ya shiga ce cikin muhammad yana tambaya musulmai annabi muhammad yana cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ku shurkar ku amsa yace atikum ibnu abi quhafa yana nufin sai na abubakar yana cikin ku Allah ce su shiru yace atikum ibnu al-khattab Umar yana cikin ku ce su amsa yace sai yayi wani irin dariya yace ah, duk sun mutu yanzu na samu tabbas duk sun mutu musulunci ma ya kare ina Umar ya kai nan ya kai nan kai ya gagara haƙuri ya ce kai duk wanda ka ambata kuna da rai kuma gashi ya ji muryan ɗan daga cikinsu sun ya san muryan shi sun ya san shi sun san juna eh sai abu sufyan ya ce eh to ku haka ne lana uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza Yace kuma hadihi tilka abin da muka muku yau mun rama wanda kuka mana a badar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abubakar to ka bashi amsa ne ina Abubakar sai ce qatlana fil janna wa qatlakum fil nar yace akwai bambanci wanda kuka ce mana suna aljanna naku kuma suna wuta ba mu zama ɗaya bai ba mu zama ɗaya ba to wannan haka suke yi haka suke yi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun sha wuya kamar da duka sauran annabawa ma suka sha wahala dukkan annabawa babu wanda bai wahala ba to Allah madaukakin sarki yake fa yuhiru kullum in minhum an yu'ta suhfan munashara Allah ce kalla Allah ce a ba zai yiwu ba kuma ba wannan dalilin ya hana su yin imani ba balla ya khafuna al-akhirah abin da ya hana su yin imani shine ba sa tsoron ranar lahira ba sa tsoron ranar lahira ne ba tsoron da zai faru a ranar alkiyama ba su ma yadda da ranar ba ba su yadda da cewa akwai ranar da za a ba kowa sakamakon kowa kamar yadda annai muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka gama yakin badar ya sa a kwashe gawawakin mushrikai a zuba a rijiyar badar a rijiya a Zallaci a zuba gawawakin su a bayan wasu kwanaki zalla sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai zai tsaya baki rijiyar sai rinka kiran sunayensu ɗin bayan ɗa ki kirawa ne ki ce shin ka tarar da wa'azin da nake gaskiya ne da kirawa ne yana kiran su ɗaya bayan ɗa shi na umar ya kira laya kake magana da waɗanda matattu ne har ba su san kana yi ba manzon Allah sallallahu alaihi ce baka ci su jin abin da nake faɗa ba don sun tabbatar akwai ranar ne akwai ranar alkiyama akwai rana alkiyama shi ta maluma suke cewa wannan yana nuna cewa duk wanda ya ga yana barna ba kama hannun yaro to alama ce ta cewa baya tsoron ranar tashin alkiyama din da yana tsoron ranar tashin alkiyama ba zai abin da yake yi su da zai san zai kankance zai imani zai yadda cewa lallai tabbas hakika akwai ranar da zai biya wannan abin da yake sannan abu na su da ke sa za a ga mutum yana ta ɓarna akwai yaudara daga shekan yanzu in mutum misali mutum matsareci ne sai ya ɗaji alfa ita ce ƙarya kullum yana ƙarya amma in ya ƙarya zai je ta astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba gobe ma zai yi kai an jima ma ba zai bari shi gobe ba zai yi in yi zai sake istighfari ya tuba an juma zai sake yi gobe zai sake yi ko zai yi ƙaryan daina ƙaryan ba amma kuma yana istighfari to a kwana a tashi shedan zai matso kusa shi ce ka gani ba ka san fa ƙaryan nan laifi ne amma kake shi kake istighfari ai rena Allah ne wannan ai rena Allah don ka daina istighfarin sai zama kana rena Allah kai ƙaryan ka zuwa wani lokaci sai ka tuba gaba ɗaya to duk lokacin da kika ji wannan wallahi shedan ne in za ki laifi so ɗari ki istighfari so ɗari Allah ya karfe su fari amma ɗan yana so ya gama da ke to sai mazo ke wannan sai ki ake na Allah yanzu kina yi ki sake istighfari Allah abokin wasan ki ne kawai ki daina istighfari ki bari kawai sai ki tuka gaba ɗaya sai da eh, to haka ne fa bari zuwa zuwa shekara mai zuwa kaga sai in tuba inda kasar mutum yana da yanin ɗan koyo ne tsakanin shi da Allah cewa kai shekara mai zan kafin ya mutu wannan ruɗin shaidan ne ruɗin shaidan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labarin wani daga cikin banu isra'il su biyu ne sai mai yawan sabon Allah ne amma kullum ya gama sabon Allah shi in ya dawo zai kwana kuma yana kuka yana fari. zai kwana yana kuka suna nuna wa Allah abin da yake yi ya Allah ka yafe mu kullum haka yake yi bai taɓa daina ba har ya mutu bai daina laifin ba kuma kullum tsayani ne Allah ya yafe mishi shi kuma ɗan mai yawan ibada ne amma shi kuma kullum sai gaji yana cewa inda abin nan da Musa yake faɗa ana shiga da aiki to ba abin da zai hana mu shiga Allah sallallahu alaihi wasallam duka da suka mutu wancan Allah ya ce na ce maka aljanna ne shi kuma wannan Allah ya ce aikin naka ya kai aljanna ba ka kai taɓa yadda shaidan ya ruɗe ke ce a bari za ta yi lokaci kaza sai ki tuka gaba da kan ke da Allah da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kai akwai wani ma wanda saboda tsaban jace su je a wajen Allah maɗaukakin sarki in ya ɗaya ya tuba ya sake yi ya tuba ya sake yi ya tuba yana sake yin na hudu in ya zo ya tuba Allah zai ce da ya ce ma in kayi kan da na ya ce amma ko ba kowa yake samun wannan daken ba abin da ake tsoro Shi ne karki mutu kuma kina kan aiki kura wani da kun yi ko ba ka bani? wasu sun mutu suna rawa wasu sun mutu suna tata wani ya mutu yana sata wani ya mutu yana zina wani ya mutu yana shan giya wani ya mutu yana shaye-shaye Allah ka shirye da mu Allah ce abin da ya sa suka ki imani da sabon annabi Muhammad Allah san shine ba sa tsoron abin da zai faru a ranar lahira Allah ce kalla tabbas hakkan innahu tattira. lallai alqur'ani wa'azi ne lallai lallai tunatarwa ne duk wanda ke wa'azantu bai zama ya wa'azantu da alqur'ani ba to babu abin da zai sa ya wa'azantu babu abin da zai sa ya wazano shi daga cikin manufan da ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ya faɗa mana ya tsara mu'azantu Allah ce kitaban anzalnahu mubarakun liyadhakkaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce alqur'ani wani littafi ne wanda anzalnahu muka saukar da shi mubarakun ne cike ne da albarka Allah ce mun saukar da shi ne liyadabbaru ayatihi saboda waɗanda aka saukar musu da alƙur'anin su rinka tuntuntuni na ayoyin alƙur'anin su rinka kwantarin ayoyin alƙur'anin sannan wani ya tabbatara ulul albab saboda masu hankali su wa'azantu ƙur'anin ya tuna musu Allah ya tuna musu lahira saka ƙur'ani wa'azi ne kuma babu wani wa'azi da za a yi mutum saboda ya yi miki wa'azi da da alqur'ani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce zai tattabar mana abun wa'azi guda biyu sai mai magana ɗaya ɗan kurma Allah sallallahu alaihi wa sallam mai maganan abun wa'azi mai magana shine alqur'ani abun wa'azi ɗan kurma kuma shine mutuwa mutuwa ba magana ku? shi ma wa'azi ne sannan sai Alƙur'ani shi ma wa'azi ne Allah ce kalla innahu tazkira tabbas hakika shi Alƙur'ani tunatarwa ne wa'azi ne shi Allah ya umurta fa zakkir wa zakkir fil qur'ani man yakhafu wa'id Allah ce kai tunatarwa da Alƙur'ani. amma wa zaka tunatar da shi da Alƙur'ani? Allah ce man yakhafu wa'id wanda yake tsoron azabar ran tashin kiyama mana babu wanda ƙur'ani ke sa ya yi tuntuntuni ya wa'azantu sai wanda yana tsoron abin da zai sauran tashin alƙiyama in bai bi alƙur'ani Allah ka samu cikin waɗanda ke wa'azantuwa da alƙur'ani sai Allah ce fa man sha'a zakara wanda ya so ya ga dama sai wa'azantu sai ya faɗaku sai ƙur'anin ta masa amfani wannan yana ƙara karfafa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul insan inna hadainahu sabila illa shakiran wa imma kafura Allah ce mun shiryar da mutum zuwa ga hanyoyi guda biyu in ya ga dama ya gode mana yayi musulunci yayi tauhidi in ya ga dama ya butulce mana yayi shirka yayi kafirci wani guri Allah ce faman sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا Allah madaukakin sarki ce wanda ya ga dama imani wanda ya ga dama yayi kafirci amma dai duk wanda ya kafurci, Allah ya ce mun tanadar masa wata irin wuta da zai shiga ciki saboda dama shi wuta an tarar da shi ne ga wanda suka sa ma Allah Allah ce wa iddatu wuta an tanar da wuta ne ga kafirai su aka tanar da wuta don su wa iddat lil kafirin kuma nan Allah madaukakin sarki ce faman sha'a zakara wanda ya so wanda ya ga dama zakara sai ya wa'azantu sai ya tunatu sai hankalin ya dawo jikinsa Qur'ani ya masa ya masa wa'azi sai Allah ce wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah ba za su wa'azantu ba Qur'ani ba zai zama tunatarwa a gare su ba illa an sha Allah sai in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama babu wanda ƙwaƙani zai zama masa wa'azi sai wanda Allah maɗaukakin sarki ga dama a nan Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana ne cewa ashe duk wanda kika gan shi shiryayye wa ya shirye shi Allah shi yasa a cikin khutbatul haja na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi innal hamdulillah ce ce sa man yuqlil man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yuqlil fala hadiya duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiga shi shine shigaye wanda Allah maɗaukakin sarki ya kankara masa kata kuma babu wanda ya ce shigar da shi ba wanda ya ce shigar da shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koya mana a cikin addu'o'i da za mu rinka yi a sallah akwai rune roƙon shirya daga Allah madaukakin sarki sai sallah ya koya ma jikan shi al-Hasan ya koya mu cewa in kai wutiri a raka'an karshe ka rinka yin al-qunut ne al-qunut da koya mu shi ka rinka cewa Allahumma hdini fi man hadayt وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما عافيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت yace ka rinka wannan addu'an kace Allahumma hdini fi man hadayt ya Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda kake shiryar da su wa asini fi man afai Allah ka min yafiya cikin waɗanda kake musu yafiya wa tawallani fi man tawallai ya Allah ka so ni ka sanya cikin waɗanda kake so kake jibintan lamuransu wa barik li fi ma afai ya Allah ka sanya mun albarka cikin duk abin da ka bani wa qini sharra ma ya Allah ka kare ni ka samun kariya da katanga daga sharrin duk wani abu da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk ko da Allah kai kake hukunci babu wanda ya sai hukunci a kanka a innahu la yadhillu man la yadhillu man walay ba wanda ya sai kaskantar da wanda ka dauka shi wala ya'izzu man adai wanda kuma ka kishi ka kaskantar shi babu wanda ya sai dauka azza Allah sallallahu alaihi wasallam sai in kai wutiri zama daga cikin daga cikin addu'o'i da kake yi a wutirin ka sai ka cika ta da tabaraka rabbana wa ta'ala ubangijin mu albarkanta ya girmama ya daukaka babu wanda ya ce yi albarka irin albarkan da ake yi Allah sallallahu alaihi sai in mutum yayi sallan witiri ya zama daga cikin addu'a roƙon Allah da yake a sallansa na witiri. kaga wannan yake nuna cewa shari'a yana hannun wane ne Allah na na isha Allah ya ƙara ya a gare ta cewa yana wahala manzon Allah sallallahu alaihi yayi sallah kowace sallah ce ya idan da sallan ba a kamu a cikin sujadan sa yayi addu'a ya ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik a cikin sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan addu'an sai Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub ya mai zuciyu ya zukata tsabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addininka so da babu wanda ke da ikon ya tabbatar in ba, ba ba Allah shi ka in Allah madaukakin sarki yake shiryayye shiryayya yaki musulma yaki mai kokarin jin karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kike kokarin bi ki gode ma Allah akwai da ya fi ki wayo ya fi ki wayewa ya fi ki sanin duniya amma kuma Allah shi ne kwai kai ba da muka gani kwai da muka sani Kina ɗari biyu ne ko? Kina ɗari biyu ko? yawwa ya san za ka sani naira wannan na naira ɗari biyu shi yake ijewa yana bauta masa shi ne Allah shi yanzu yanzu inda inda ya cancanta wani ya rika wani Allah da shi da kowa ya kamata ya rika wani Allah kaga ya kamata ne ya riƙe shi a matsayin ne a matsayin Allah inda hakan ya cancanta amma kuma shi da ya rike kwai yake bauta ma ƙwai a matsayin shi shine Allah saboda Allah bai datar da shi Allah bai datar da shi Allah ka ƙara datar da mu amma kuma akwai wani abu da Allah maɗaukaki sarki yake da shi yana da matukar mahimmanci duk wani mutum musamman musulmi mai imani ya san wannan duk abin da kike yi na addini da sunan addini to ki tabbata ba kina yi bai da san zuciya ki tabbata kina yin wannan abin da ko abin da tsakanin ki da Allah abin da kika gamsu kika yi shine daidai ke ka yi in ya zama a kin san ba daidai bane amma kuma kike yi da sunan addini kike wani matsayin ki daban amma wanda ba daidai yake yi ba amma kuma shi a lokacin abin da ya sani ya yadda kuma yake da kiri shine shi a gane shi menene daidai ne in dai haka ne a ran mutum to wallahi ba zai mutu akan ba daidai ba sai Allah ya mai da shi jiki a cikin duniya shi yasa har yanzu muka ga badan misalin su Abu Lahab da Abu Jahal ko kaga su kafircin su kufur ne na inhad da taurin kai da jiji da kai amma sun san cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kira zuwa gare shi gaskiya ne amma kuma a daidai lokacin kuma sai ga su abu sufiyan da su khalid bin walid su kuma su ne ake sa su kuje ku yi in an zauna an zanta shaka ku kuje ku yi amma a lokacin su Abu da suke sun ɗauka wannan shirka shine ne daidai kafin su wuce Allah bai canza su ba Gashi Khalid dai shine ma ba bai kata kata a Uhud amma kuma sai gashi kafin ya mutu manzo Allah da kanke ya sami suna saifullahi al-maslul ya sai ta kodin Allah zarare a lokacin da manzo Allah ya sami shi wannan sunan shi ma bai sani ba so da yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi ya tura su yaki mu'ta manzo Allah sallallahu alaihi ya tura su sai sa musu kwamandoji guda uku yake wanda zai zama kwamanda na farko komanda na farko Ja'far bin Abi Talib Allah ta lafiya ce in an kashe Jafar suna bi Talib to ya ba da izinin a naɗa Zaidu ne Harisa ya mai gurbin shi shi bai zama komanda yake in an kashe Zaidu to Abdullahi shi ne Rawaha shi kuma ya zama komanda su komandoji nawa kenan uku aka tafi filin yaƙi Annabi sallallahu alaihi yana zaune a Madina a masallaci sahabbai suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shine shine aljaziran shi manzo Allah yana Madina yana masallaci amma Allah yana nuna mishi a da ke faruwa a cikin yaki suna zaune dukkan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allahu akbar an kace Ja'far bin Abi Talib sha manzo Allah sallallahu alaihi ya ce Allahu akbar Zaid bin Harisa ya dauki tuta ya tiga da komandin ba da yaki an ci gaba da yaki sahabbai hankalinsu ya tashi wanda suke Madina can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara kike shi ma zaido an kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya dauki tuta suna zaune duka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara me ya faru shi ma Abdullahi bin Rawaha an kashe shi sai duka komandoji uku da manzo Allah ya naka an yi an kashe su shi kenan musulmai sai su gudu a ba tarbiyyar da manzo Allah ya musu ba kenan ko ba zai yi a yaki babu babu komanda ba Khalid bin Walid ya ga gono go ko sai ya dauki tuka kawai ko sai shiga da komandin yaki kawai suka ji manzo Allah ya yi kabbara sai ce saifun lahil maslul ya dauki tuka sahabbai suna kama wanki to waye kuma sai Allah ya tun cikin mu su kuma manzo Allah ya tsara musu yana nufin Khalid bin Walid a lokacin ya sani sunan shi ma bai sani ba yana filin yaki su ma sahabbai lokacin suka fara jin sunan kuma Allah madaukakin sarki ya ba ya sa sahabbai kai nasara aidiyar Khalid bin Wali. a wannan yakin Khalid bin Wali sun kare ta kofi guda bakwai takobi bakwai sun suka tattare a hannun shi a rundunar yaki tun daga lokacin kuma bai daina kwamanda ba har sai da sai Umar ya zama khalifa ne kwamanda duk yaki da za a tura shi ne kwamanda sai na Abubakar ya zo shi ne kwamanda lokacin da Umar bin Khattab ya zama khalifa ya zama amil mu'minin shine ya sauke Khalid ya ce ya sauke Khalid ya sauke Khalid bin Walid ne saboda ya tsare ma musulmai imanin su tauhidin su da shedan sai ya shigo ciki kuma sai shedan yana so ya nuna musu kamar nasaran a hannun Khalid yake suna so ya mantar da su cewa Allah shine yake ciki ba da nasa sai sai ka Umar suna filin yaki suna Umar ta rubuta wasiƙa ya aika musu yau ranan kaza ga watan kaza na sauke Khalid bin Walid daga komanda na nada a Usama bin zai ya zama komanda ana zuwa aka miƙa ma Khalid bin Walid takarda shi ne komanda dole shi ne za a bashi takadda. da ya buɗe karanta yana gama karanta sai tara sojoji ce to ku zo sako sai karanta mun sakon sai ya Umar sai kama hannun Usama sai dora kan na ce na maka mubaya mutuwar yaki shi kenan amma kin gana muni ne ma zai sa a ju shugun a fara protest to ne na yi a fara ya za a sauke ne ya kawo magoya ba ce ba wanda ya isa magoya bayan shugaba su ma ce ba wanda ya isa shi ya haifar da fitina yana faruwa ba a limanci ma an yi bare kwamanda ko kujerar liman ya kai kotu so da an sauke shi liman ba wani ku ake ce a neman wasu ya je kotu ya san Allah ya in mutum Allah ya yanka mishi kazan wahala ta ya fige limanci daɗi ne a Najeriya Ka eh, dai limanci a can ne ko last week nake jin nake sauraron tafsirin Professor Fantami yace akwai wani da ya sani daga cikin limaman da ya sani a Saudiya shi aikin shi kawai limanci ne lokacin sallah ya zo ya hada sallah ya tafi aikin shi kenan yace amma alawan sa ba shi a wata kuma convertin zuwa kudin Najeriya ya kai 40 million naira every month 40 million kawai menene shi liman ne Malam Idris Abdulaziz dutsen tanki Allah ji kanke gafarta mishi. Yake ba da wata ranar suka je suka gaishe da wani malamin su a Madina. Malamin liman ne suka je gaishe su hudu kowanne sai ba shi kyautar 5000 riyal. Shi limamin ya ba su su ɗaliban su ya ba shi kyautar 5000 riyal. 5000 riyal nawa ne yanzu? Ya kusan miliyan ba. Ya ba su kyauta. Kuma sana'a shi menene? Liman to faɗa mun limamin a Najeriya. ba haka kauce ka kaje kotu A ga da kai sujudu shukur ne ba da kai sujada ka ce alhamdulillah eh? Allah ka shirye da mu sai Allah shi sarki ce huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira Allah shi ne wanda fi cancanta da aji tsoronsa kuma shi ne wanda fi cancanta da ya gafara babu wani wanda ya cancanci a ji tsoron shi sama da Allah haka babu wani wanda yake gafaran laifuka da zunubai in ba ba Allah ba saboda in zaki in zaki ji tsoro ya zama tsoron Allah shi da sarki in zaki nemi gafara ya zama kira neman gafaran wa Allah madaukakin sarki so da yanzu Allah madaukakin sarki ya yace niki ya kake duk duniya ma su ki ba abin da zai cutar da ki amma in Allah madaukakin sarki yana fushi da ke da ke ba wallahi in duk duniya suna son ki sai shiga sai shiga damuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu wannan shine karshen wannan sura suratu al-muddathir abinda muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah madaukakin sarki ya sa abinda muka karanta ya amfane mu duniya da lahira akwai tambayoyi wannan take cewa salamu alaikum Malam. ina son qur'ani sai ya sun fare sai wasu assalamu alaikum malam Allah ya bada lada ki kara ilimi da hikima amin muna tambaya ne wai ko ana yin ko ana yin bismillah kafin karanta fatiha a sallah mun da wani malami ya yi wa'azi amma ba mu fahimta ba mu fahimta ba da kyau shine muke son a ƙara mana bayani ba ba fatiha kadai ba ba fatiha kadai ba dukkan wata sura suke cikin ruwan alkur'ani in mutum zai karanta kin har daga farko ne zai karanta to zai bismillah zai bismillah ko a sallah ne ko a cikin sallah ne ko a wajen ko a wajen sallah sai in a sallah ne in ma bai yi bismillah ba ba abin da ya masallarsa amma kuma ya ya rage mishi la ya rasa lahan yin bismillah an gane ku sannan kuma ayin bismillah ne tun a sallah ne ko da karatu sallah ne ake karatu a bayyane ne yin bismillah ne a asalci abinda da yake fara bayyana shine alhamdulillahi rabbil alamin wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi kuma haka sahabban suka karantar da suka karantar da kun kuma sa haka in mutum ya gama fatiha zai shiga wata sura kuma sai zan farkon sura ce to shi ma zai yi bismillah yadda ya na fatin haka zai yi. shi za ga eh, malamai ko limamai in suna tsalla in sun gama sura su wani suwa ce ga sun ɗan jinki kaɗan wannan jinkirin ba shuru suke ba suna yin bismillah ne dukkan su ɗauki farkon farkon sura wallahu a'lam ah. wanda ke cewa menene hukuncin mahaifi yake barin ƴaƴansa da yunwa wai dan abu ya kare ba faɗa mishi da wuri ba eh to Allah ya fake da faɗa mishi da wuri bane amma kille bai da shi ne a wani lokaci Allah na kawo maka uzuri kan shi amma ba ka da shi ko ba faɗa da wuri ba kawai sai ka yi faɗan ba faɗa da wuri ba sai ka kauce kawai ya samu ya samu backup da Allah bai da shi ne sai ko ku faɗa da wurin ba sai sai haɗa duka biyu amma in yana da shi ne rashin faɗa da wuri kuskure ne amma kuma zai yiwa su ma lokacin ne suka ankara zai iya yiwa zai iya yiwa ko ba lokacin bane suka ankara sai da yunwan ta kama su ne tukun suka tuna ai fa babu an ce da a dafa kaza sai an jan duba ta kai wallahi kuwa na manta tun je ya kare shi ma yana faruwa yi, yana faruwa to ko da su yi wannan kuskuren ba dalili bane da shi kuma yana da shi yana da hali zai bar su da yunwa sai musu fara na abin da suka yi amma kuma dole ne ya yi abin da ya abin da ya dace an gane ku laifin da ba zai sa shi kuma ya samu daman ya musu irin wannan hukuncin in ya musu wannan gaskiya bai kisa ba ai duka ne magana ai wanda yi da gangan da wanda bai yi da gangan ba duka wanda yi da gangan dama Allah zai kawo mutum in ba da gangan ba ne sai da shi ko kuma yana da shi sai ji bare ɗan kwarin shi ku kaɗan kun faɗa mishi zai fito sai nan da minti ashirin ko da gobe kar su tsara kila sai manta yana faruwa sai shafa musamman ba ganin aka ka fita daga gidan nan ko Allah ka tsaye san hukumar da ake shiga Allah sai ga mutum ya manta to da za ga mutum ya dawo gida sai wallahi manta ma me zo yi ko ba wai isilanci bane haka ne ya manta hukuman sun yawa ya rasa da wanda zai fara sai manta ma wanda zai sai manta wanda zai akwai wani wani daga cikin yayin mu architect ne ya taba aiki da gwamnati daga ba sai zai resign daga gwamnati ta koma aiki kawai kan independently sai muke ce mishi mun kai rizanin sai ce wallahi shukuman ne yawa yace akwai lokacin da ke dawowa daga lafiya bayan sallan magariba ya dawo daga lafiya yana da rizani aka bashi na shi kamfanin shi kusan guda uku ya yi kodewa ba kuma duka nan da kwana biyu za a karfa kuma akwai aikin ofis da gama ba yake da ya shiga gida aka yi mishi abinci ya ci ya yi fatin inda zai zanen a board inda zai rinka yana kallo yana yi a kwamfuta ya zauna a kujera yana lissafin da wanne zai fara shi ko ya jana tashin shi ne a suka ta yi bai ko ɗaya ba sai ga kai kawai gwanda haƙura da akwai haƙura da kamfanin shi ko ya ƙura da gwamnati sai ga kai kamfanin shi ta samu ko sai haƙura da na gwamnati sun aka fita ba ƙaramin shukuma ne ke hawa kai ba mu rinka kuma mu rinka uzuri amma inda gangan da gaskiya bai kyauta ba ya danne musu haƙƙin su wanda ce da Allah karfe nawa ne ake tsaye da sahur a garin kafe a garin kafe sahur na tsayawa karfe biyar da talatin ko da ɗaya ko da biyu ya kai talatin yanzu ma yau ya rabu kenan yau ya rabu jiya ma kamar da talatin da tsaye ne ce ko ita kuma ya dawo da talatin so amma ana so mutum ya tsaye da sahun ne abin da aka fi so zama tsakanin daina sahu lokacin da za a kira sallah akalla a samu tazaran da mutum zai iya karanta mafi karanci ayoyi hamsin na alkur'ani kaga kawo minti biyar zuwa goma kenan ko sura ka ba so mutum ya zama ɗabi'ansa kullum yana gama cin abinci ne tare da ladan ba a son haka Duk da in hari da Allah makara yayi babu laifi amma kuma ya zama ah, da gangare ke jinkirtawa to yana da girgire ne da azumin shi yana da girgire da azumin shi wanda shi assalamu alaikum malam tambaya ta akan mace mai kaba jiya an ce ya fi cancanta ta yi kaba a gidanta to malam idan ta ce ba za ta iya zama a gidan ba ya za ta yi wani lokaci ana samun cin wannan kila ko ta ce gidan na ba ta tsoro ko ta ce in ta zauna a gidan kullum tana tuna mijin na ta ce ba ka ce ai ta gaban ai da ta wata tunawa ne ana majuna ana addu'a shine manufan da ma ta gaban ai shine manufan ta gaban idan da za ta ce shi babu ta gaban kawai ta je ta yi ta yi wani aure can da nan za ta mamanta musamman sabon mijin ya zama yana kyautata mata saboda wanda ya rasu Itali, memory din mata bai kai na maza abun nan ba sura short memory shi yasa ma shara a babin shaida aka ce mata biyu ne suke shaida a maimakon bi jida sautu sautul bakara a tsashiru shahidai ne min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani shi in abin da kamata shaidu biyu ne maza su yi sai ba samu maza biyu ba sai a samu namiji da mata biyu yasa Allah ce an tuzakkira ko an tadilla ihdahuma wa tuzakkira ihdahuma al-ukhra ko da ɗaya in ta manta ɗaya sai ta tuna mata ba ta raba tattaunawa an gane ku saka in ta ce ita ba za ta zauna ba ta ba ta hakuri a nuna mata wannan dokan Allah ne dokan Allah ne ya hakuri ta zauna so in za a kawo mata wanda zai taya ta zama ne tana da kannai da sauransu da ƴaƴan ƴan uwa a samu cikin ko biyu su zo su rinka ta zama kana samu kuma daga cikin ƴan uwa wanda lokaci ba lokaci za su rinka zuwa suna ɗebe mata kewa haka ya kamata tara ba ta da jigilan komai da komai sannan kuma ɗan uwa na kusa da nika, abubuwan da abin da za a ci da sauransu da su sabulun wanka wanki waye a saboda za su rinka taimakawa to wannan zai kan tsirin da rage mata kwadani za ka nuna masa dokan Allah ne ta yi hakuri ta zauna Yana ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta mace ce ake jinta azumi tun na wancan shekaran ba ta ba har wannan azumin ya zo to ya za ta yi gobe da bashi gobe ka tuna mu wannan ta ce na tsammanin ta biyu ta ta na biyu mutum ne ya yi alaula sai ya ci dabino ko kankana to ya matsayin alaulan ba wani da yawan alaulan shi cin abinci cin abinci baya baya warware alaula abu ɗaya ne in mutum ya ci ci wannan abu ɗaya ne in mutum ya ya ci ya sake alaula shi ne in mutum ya ci naman raƙumi in mutum ya ci naman raƙumi to ya sake ya sake alaula amma kowane irin abu mutum ya ci ko abin da ake bukata kurkura bakinsa abin da ake bukata shine mutum ya da kurkura baki da kare zo yana sallah kuma yana jin zaki ko cikin na abin da yake ci na mene na na mara kumi a sannan sallah sai fada mai fada mana bai ta ba wannan za mu karanta abin da ya samu tambayi ne gaba da ba kyauta irin suna son kafin kafin azumi ya kare ne duk abin da Aliyu da Umar suka sani shi da wani ta sani da wani amma hakan yana da kyau an tambayi Abdullahi dan Abbas aka ci mishi ya aka yi ka tara ilimi kuma da sauran sahabbai ce ta hanyar tambaya ce ta hanyar tambaya wanda ke jin kunyar tambaya ba zai fahimci addini ba zai fahimci addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi matan Madina ko ne ni'man nisa nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhun al-haya an yatafaqqahna fi din zallake ma dalla da matan Madina yake yake kunya baya hana su neman fahimtar sanin addini manzo Allah yayi su kike ma kika zama haka kima zaki shiga yaban manzon Allah kenan ko abin da ake bukata ya zama tabbayin waɗanda in mutum sanin su abin da zai kara mutum Yakin sanin su akwai abin da zai rage ma mutum amma sai zama tambaya kawai na na mara amfani Insha assalamu alaikum malam Allah ubangiji ya kara basira amin ce na farko malam ya halatta mace ta cika attachment in ba ta da tsarki ma tana halin da al'ada ya halatta da sa attachment ko a wannan halin ai ba ba sallah bane a kawai aka hana abin da yake tattare da shi ne na canza halittar Allah da yaudara shi sa aka hana koda koda kata da tsarki amma kuma duk da ko a wannan halin na gani zai tsammanin gashin ta ne ko haka wani kai tsammanin gashin ta ne to wannan din shi ne shari'a bi su kannan yaudaran da ke yaudaran da ke haka koda ta da tsarki ba za ka sanya ba wance idan mace za ta yi wankan biki shi ma sai ta kunta kai shi ne dama ke kunta kai ai amma kan jana ba da ba a ba a ba. kan da muka yi na ga fatin da wuce kenan ko so dama aya wankan wankan biki da wankan haila su ne ake ake kunta kai amma wankan ba shi ba a ba a kuncewa sai na uku ta ce an ce wai turare yana harya azumi mutane suna ta wannan tambayan ko lasu gwada tsananawa wai ya sa turare sai duka cikin turaren a makogwarin sai ka ce shi wa azumi shi ya kare cikin shi zuwa ai da za turare ya kare azumi turare ba ya kare azumi turare ba ya kare azumi sai sa turaren shi Ah. a da cewa mace ce ta fita daga gida sai wani ya kare ta har ya bata namban wayan shi amma ita kawai ya dai tsaya ne ta karfa amma ba da niyyar ta kira shi ko ta kula shi shin kudin ta haka ta yi laifi ta yi laifi ma ta yi laifi gaskiya ta yi laifi a tun farko da za ta ta lokacin da ya mata sallama ta ɗauka tambaya ne ko wani abu sai ta ga wani abu da ba tambaya ba ko ci gaba da tafiyan ta za ta yi ba ta bukatar mata ce ki an jima ba ta ma ya nuna mata ya tabbatar mata cewa shi mutumin banza ne ke mutumin banza ne ke ganin mace a hanya ya tare amma mutumin kirki baya yi duk wanda ya wannan ya tabbatar cewa mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne haka bai kamata ma ki saurare shi ba sai har yace ga nan ban waya hakki karfa kuma ki ce kin yi laifi laifi mana babba ma babba ma A sha shayin bayani a nan cewa a shari'a a shari'a bai halatta ba ma saurayi mutum saurayi ya mace budurwa ita kadai ko shi kadai ko maza da yawa ita kadai sallama ne bai halatta ba tsakanin su sallama ne assalamu alaikum wa alaikum salam bai halatta ba kowa ya kama kanshi kowa ya kama kanshi amma za ga za ga mutane a unguwa za ga majalisa ne na maza sai ka jan cewa wanda tana da girman kai ta wuce ma ko gaisuwa ba ta yi kamawa ce ta gaishe ku. kana dawowa ce ta gaishe gaishe kun ne laifi ai rashin gaishe kun shine jin dokan Allah ba za ta kama kanta ne daga wannan Halle kuma har bayan bayan sallama har a zo ya gida har a zo ganin waya. an yi nisa kenan saka an yi laifi an yi laifi gaskiya a gyara wanda ce malam idan mace na mafakin namiji na saduwa da ita budurwa ko matan aure har masu a yi mana bayani kan hakan wasu sun ce in tana yawan mafarkin nan to namijin dare ko bana aljani kenan take nufi ko a'a shi wa mafarki wannan mafarki tabi'a ce haka Allah ya halicci dan adam da shi kuma yana ga cin abin da ke alaman da kino cewa mutum ya ya balaga ko namiji ne ko mace ko ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shin akwai wanka akan mace irin abin da namiji yake gani a mafarki manzo Allah sallallahu alaihi ce eh in ita ma ta yi inzali dole ta yi wanka kamar shi ma namiji in yi dole ya wanka kana ɗabi'a ce ɗabi'a ce Allah maɗaukaki ta iya halicci mutum a cikin su haka ba wani dalili ba ne da nuna cewa wai tana da tana da aljanu kawai ta yau ta addu'a in za ta kwanta sannan kuma ta kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki a yawan kallace-kallace da yawan jiye-jiye sun wani lokaci abin da mutum kwanta da shi a ran shi yake mafarkin shi haka kiyaye wannan amma ba wai dalili ba ne ke nuna cewa tana da sha da aljanna a ƙarshe da za mu karanta ta ce menene hukuncin mai bin kwafi a sa ido a kan abin da bai shafe shi ba ya danganta da wane ne shi menene matsayin shi akan wanda ya bi kwafin nashi misali uba ne ko uwa ce da ‘ya'yanta ko kuma wanda haƙƙin kula da ‘ya'yan yake kan shi wanda da ke ce guardian ko ke ce iyaye ko wannan kama wajibi ne a kansu su sa ido su yi ƙofafin ‘ya'yansu wajibi ne wajibi ne saboda duk wata ɗabi'a da ‘ya'yansu suka yi da manza in har da sakaci ga zazzage su to Allah madaukakin sarki sai ya kama su ko shugaba kila sarki ne kila gwamna ne ko ciyaman sai na wasu yake su rinka sa ido akan abubuwan da waɗanda yake mulka suke yi su raga na annan da mutum yake a mishi gyara da sauransu shi ma ya halatta ba haramta ba sa. amma duk wani wanda ba wannan ba shari'a ce da kwafi ba ba ma in ya duka kwafin ba a cikin kalima sai gani a shi mutum ne an san shi mutumin kirki ne ana mishi kyakkyawan zato mutumin kirki shi mutumin kirki ce kawai sai ce accidentally sai ka ga wani abu da suke yi mara kyau sai ka gani Allah madaukaki suke ce ki ba kowa. kowa shishu sai ba kowa labari in so kawo ne ita ma katta sankin gani Allah ce in kika yi haka Allah wannan shine dabi'anki zan ba ki gida tsakiyar aljanna kama muka gai ba haka ba ne ana Allah Allah a ga mutum da kirki ya wani rukun da kasan aka manta ba ana hafata ne da kasanto shi mutum da sai laifin laifin ya mawaye to Allah yake ki shuru so a sani ai da cikin hikimar da ta sa kafin a mutum hukuncin zina ka ce ta samu shaidu hudu ku ba da shaida cikakken shaida ba uku za su ba da shaida cikakke sai na hudu shaidar ke zama akwai matsala ba za a karfa ba suna yana daga cikin manyan manufofin shari'a abubuwa guda biyar a shari'ar musulunci yake karewa shine akwai mutunci mutunci shari'a yana ba kare mutunci muhimmanci sosai haka duk wani wanda ba wannan ba a dora mishi din abun nan amma wannan wanda da dama akwai haƙƙin tabiya na wajibi na wani a kansu to dama dole sa masa kuma mutum ido ko miji ne da matansa dole sa mata ido ya ga me so da irin tarbiyyar matan irin tarbiyyar ƴaƴan ka ji ko kaso ka ji ko kaso tarbiyyar kenan sai dan kai za ka koma play role na uwan kuma wannan kuma za ka wahala ko ba haka ba ne Eh. suka ne bayanin hmm. a shi istibra'i akwai tattaunawa da yawa na malamai akan adadin shi akwai wanda ma malaman da suke ganin jini ɗaya ya wadatar Kai kwanaki ba jini ake jini kawai so da ai manufan istibra'i shine a tabbatar da kukutan mahaifar mace a tabbatar da cewa ba ta yi je gidan wani da ɗan wani ba shi ne manufar shi wanda zai aure ta sun ta gama isi yi ce kwalebi kwalebi su tattauna ila tsarin yadda za a tare ila mai da mai za a siya wannan ba laifi babu laifi laifi a kan wani a gane ku eh in kuma in kuma ma in kuma ma irin istibra'in in kuma ma istibra'in ya zama ma irin controversial istibra'i ne irin wani za ga kila ilimijin ne ya bata a tsayin da yake ba ta gama zaman ta har alƙali da kilarin cewa ya auren babu za a wuri wani wancan mijin sai dawo wancan mijin ya sai dawo automatic aurenta da kawo mijin ya mutu automatic ya mutu an automatic ya mutu tukun shine matakin farko ya mutu bayan auren da kawo mijin ya mutu tukun sai a bata zari za ta koma gidan tsohon mijin ko kuma tana son sun ta ta koma ne za ta istibrai ne ta koma an ko ba za ta koma wato tsohon mijin sai ya sake ta tukun yanzu tukun sai ta koma a sake daura mata aure da sabon mijin amma wancan yana dawa auren ya mutu eh duka shine a wancan shine hukuncin da muka faɗa naki shi wannan ke yin a ah, wannan ba zai ji bayi wannan ba zai ji ba mita haukan mutanen alaƙo ba zai ji ba wannan ba zai ji ba sau da ai ko ba komai shaɗan zai matso kusa ba zai ji ba eh kamar yaya ta kula wasu kamar yaya wanda suke son su aure ta ya gama ita ibrahim eh. wannan isa ibrahim bariki kenan irin na bariki kenan amma ba na musulunci ba Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bayna ma'siyatika